yana da tarihi yau ya kai na wajen shekara biyar yana ganin tun 2012 muke da yarjejeniya da finap su finap abinda muke yi da su yarjejeniya abinda ta kumsa gargaɗi ne a zuwa gargaɗi al'umma bisa ga wasu tabi'o'i waɗanda ba su ba iyalinmu dama su ci gaba sai suna tauye su kama dangance da auren doli auren gaugawa isa yara wato kama 'yan mata su kuma a samu su yi karatu irin yanda ya kamata sannan kuma mata masu juna biyu kuma waɗanda Allah ya lumi su rika zuwa suna ziyartar gidajen likitoci domin su samu su aihu lami lahiya a gurguje shine kenan gabara bana mun yi wannan activity an tahi an yi sensibilisation ko da yaushe an ka tai an ka yi wannan aiki to ana komowa a yi raskwana a ba su labarin kakana an ka yi mi ina na yayi kyau ina na abba yi kyau ba menene ya kamata a yi menene abba ya kamata a yi ba sannan kuma a diba a baɗi waɗanne irin ayyuka ne ya kamata a yi a gurguje su ne wannan abubuwa wannan makasudin wannan taro na yau namu na sarakan duka gargajiya na nishar Kasancewar shan daga da hukumomi na bariki da na gargajiya ke yi a jamhuriyar Nijar a cikin birane da karkara game da zuwan iya mata a makarantun nan boko ko kuma kwace su wani karon da iyayensu ke yi daga makarantun nan na boko don su yi musu auren doli. Alhaji Ibrahim Attawal sarkin dogarawa ya bayyana ma manema labarai irin matakan da suke ɗauka game da wannan matsalar. Lokacin da duk muka sami akwai magana auren doli ko ko za a yi mota yarinya auren doli dan musani ne ke gaya muna lokacin da duk muka samu wannan labari muna kirayo uwayen yarinya da uwayen mijin mu yi musu gargadi gargadi mu nuna musu cewa gaskiya idan ya mace ba ta yi lakwal ba ba ta yi karatun nan ba to a gaba za a sami matsala kamar ire-iren sauran ma'aikacin ne kamar wajen maternity da sauransu ka san wajen muha namiji bai yarda kamar mace eh, kamar namiji shirigi matashi to muna faɗa musu to tun da ba ku yarda da irin wannan to ai dole na ku bari ɗan ku su yi lakwal in kuna son a kawo muku mata su yi ma matan ku aiki in ba haka nan ba dole ne maza su yi musu aiki kenan muna samun gaskiya magana tamu tana samun karbuwa ga al'umma sosai da sosai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar